الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau alhamis 24 ga watan muharram hijirar manzo sallahu alaihi wasallam tana takwas, wanda ya daidai da tara ga watan bakwai 2026 miladiya Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci namu wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano. Idan ban manta ba wannan darasi namu shine darasi na ɗari biyu da takwas. a cikin wannan littafi namu na sharhul usulis talata wanda Muhammad bin Abdul ya wallafa littafinsa rahimahullah na al-usulis talata Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi idan ban manta ba muna cikin shafi na 575 a cikin mawdu'un mu da malami yake tattauna na kamalu tauhidi wa tamamu wa ta'rif at-taghut cikar tauhidi da ko me ake nufi da at tabu mun tsaya inda zamu tashi inda malam yake cewa at tawagitu kathira dagutai suna da yawa ru'usuhum jagororin jagororinsu manya-manyan guda biyar ne al-awwal na farko a shaytan adda'i ila ibadati ghairillah akwai shaidan wanda yake kira zuwa bautar wani Allah wa dalilu qawluhu ta'ala dalili faɗar kama maɗaukakin sarki yake cewa alam ahad ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan shin ban umarni a gare ku ba ya ku ƴaƴan adam cewa kada ku bauta bautata shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi makiyi ne mabayyani a gare ku wannan shi ne ɗagutun farko shi ne shaiɗan bautar shaiɗan ita za ta kai ya kai ka ga halaka da bautatawa dukkan wani abun bauta koma bayan Allah shi sa Allah marufakin sarki ya ƙara tunatar da mu cewa ya fa umarce mu kada mu bautata ma shaiɗan kada mu bi shaiɗan domin shaidan makiyi ne mabayyani na fil azal tun daga kan babanmu annabi adam shi yasa aya sai take kira mu da ba a ce mutane ba sai aka ce ya bani adam domin a tina mana cewa adawar shedan ta fara a gare mu tun akan mahaifinmu mahaifin dukkan mutane annabi adam alaihi salatu wassalam babban ɗaguti na biyu alhakimun ja'ir shugaba azzalimu shi ma ɗaguti ne almughayyiru li ahkamin lahi ta'ala wanda ya canza canza hukuncin hukuncen Allah duk wani shugaba wanda yake azzalimi wanda yake kira abu wata doka ba ta Allah ba to shi ma ɗaguti ne dalilu ƙauluhu ta'ala dalilin faɗarsa maɗaukacin sarki alamtara ilan na ya zumuna annahum amanu bi ma'un zila ilaika wa ma'un zila min ƙablika shin baka gani ba izuwa mutanen nan da suke rayawa cewa su sun yi imani da abin da aka saukan ma da kuma abin da aka saukar kashinka yuridu na an yata haka mu ila tsawuti amma suna nufin suna son su mai da hukunce-hukuncinsu zuwa ɗagutu waƙat umiru kuma an haƙiƙa kuma an umarce su an ya koru da shi su kafirce ma ɗagutu wa yuridu shaiɗanu an yi Bala baladan ba'ida kuma shaiɗan abin da yake nufi ya ɓatar da su ɓata wanda yake mai nisa kaga anan nan gurin duk shugaban da yake yin hukunci da ba abinda Allah ya saukar ba kuma yake zalunci to ɗaguti ne ko mutane suke bin shi a haka kuma yana jin dinnan wannan abin da yake yin hukunci da shi wanda ba shi Allah ya sauka ba shi ya fi tantanta a yi hukunci da shi shi yake kira to wannan shi ma ɗaguti ne الثالث na uku allazi yahkumu bi ghairi ma anzala wanda yake hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba wa dalilu qawluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun dalili shine duk wanda ya hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su kafirai wanda suke yin hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba yin hukunci da dukkan wata doka ba ta Allah ba kuma kai imanin yin hakan daidai ne ya ma fi kuma shi ya dace dokar Allah ba ita ta dace ba da wannan zamani ko ba ita ta dace ba ko ta shika tsauri ko ta shika danne haƙƙin ɗan adam ko shakka wannan shi ma mutum ya zama ɗagutu dole mu yarda cewa yin hukunci da abin da Allah ya saukar shine wajibi a kanmu kuma shi muka yarda shine tsiranmu duniya da lahira kuma tabbaka shari'ar musulunci a rayuwar mu ta yau da kullum ita ce kaɗai mafita na matsalolinmu wannan wajibi ne musulmi ya yarda da haka duk yanda aka damfara aka sanya ma shari'ar bakin jini ƴaƴanta suke yaƙarta duk yanda aka sanya cewa ai babu duk inda ake tsafiƙin shari'a ba a waye ba ko talauci ma ya mamaye garin ko makamanta haka duk yanda aka ƙirƙiro mana irin su boko haram su isis su waye ne dan dai mu daina magana cewa a ɗabbaka shari'ar musulunci domin duk waɗannan ababen da kuke gani da yawa an ƙirƙire su ne don mu ƙika kwatanta kanmu da shari'ar musulunci mu rinka ganin shari'ar musulunci ita ma ta jawo mana wannan matsalolin mu rinka ganin shari'ar musulunci ita ta jawo mana talauci riko da shari'a shi ya jawo mana abun kaza ko kuma ta'addanci ne yadda turawan yamma suke kira turawan yamma da amerika ba su taɓa barin mu mai addinin mu ba saboda ne saboda tabbatar wa musulmi su ɗabbaka shari'ar musulunci su yi addini su ne kuma amsar jagorancin duniya ne daga hannunsu kuma fallasa su ne ta ƙaryarsu da suke yi na ‘yancin ɗan adam ƙaryarsu na demokaradiyya duk abin da turawan yamma suka kafa wallahi ƙarya ne mayaudara ne maƙaryata ne maha'inta ne azalimai ne macuta ne duk ka kaga turawan yamma suke suna birge shi duk ya ingila da faransa da amerika da turawan gabas da na yamma suke burge shi to bai san musulunci ba kuma ya bayyana a fili duk wannan shekarun da aka biyu a cikin shugaban ƙasa hudu da aka yi tun daga kan bush baba da bush ɗa da shi kansa wanda ya sauka obama da trump gabaki ɗaya waɗannan gabaki ɗansu da aka yi waɗannan in ka duba John da sauransu waɗannan da kake gani sun kashe musulmi a duniya sama da miliyan goma sha biyar. Abinda sun tara waɗannan shugabannin abinda suka kashe sun yaƙi sama da ƙasa goma sha ɗaya ta musulunci. Waɗannan waɗannan kuma wasu ne 'yan sandan duniya su suke za su tsayar da adalci kuma har yanzu har zuwa Trump har yanzu ba su daina ya ƙasashen musulunci da kashe musulmi ba duk wani abin da ka sani na taɓarɓarewar tattalin arzikin su ne sila duk wani abu na ɗaurewa a zalimai shugabanni gindi na raunanan ƙasashen da ba su kai su ba su ne duk wani magani da za su gwada in suka yi a afirka suke gwada shi duk wani makami a ƙasashenmu suke gwada shi duk wata cuta da ka gani sabuwa wanda suke so su ƙirƙire ta in sun ƙirƙire ta a yi maganinta afirka suke kawo ta afirka suke gwada a ƙasashenmu suke gwada wato ba abinda baturan yamma zai ma sai cuta a komai da haka su ne ummul aba'isa nisantar da shari'a da addini ga mutane shi yasa duk wani abin da za su yi fada da musulunci su yi fada da malaman musulunci su yaƙi matasa na lalata su da rashin tarbiyya da ƙwaya da ganye da duk wani abin da ka sani to su ne shagaltar da su a wasa wasanni bal abubuwa shagaltar da su a tasha shagaltar da su a finafinai da waƙoƙi duk su ne duk turayen yamma wato babu annoba a duniya da masifa a duniya irin turayen yamma shi samu a matsayinmu da musulmi muke ƙinsu ba don komai ba saboda ƙinsu da addini da ƙinsu ga raunana kuma duk wani bala'i da ya saukan musu muke farin ciki ta ko'ina sau da sun riga tuni sun saukan mana da bala'i kala-kala da wanda muka gani da wanda ba gani ba sun sa mu sun ci bashi na karfin tsiya sun tsora musu kuɗin ruwan da ba adadi sun ta gayyara al'ummanmu su ne za su zo su ce ma ka ci bashin tiriliyon kaza a ƙasarka kuma su ce hanyar biya sai ka ƙara mai kudin mai ka ƙara kuɗin wuta ka ƙara kuɗin eh, makaranta ka ƙara kuɗin kaza ka ƙara kuɗin kayan da ake zowa don ta hanyar nan za ka iya biya wani talauta al'umma su ne da haka babban musibar da a komai fa a kowane hali ka mu a matsayinmu na musulmi ba abin da duk yadda za a shafa ma shari'a kashin kaji a shafa ma addini kashin kaji mu a imaninmu na musulmi muna ganin ba abin da ya kai mu cikin matsala irin kin ɗabbaka shari'ar musulunci ko ba abin da zai fitar da mu daga wannan matsalar da muke sai mun koma ga Allah mun ɗabbaka addinin musulunci a ɗaiɗaikunmu a gidajenmu a kasuwanninmu a siyasanmu a ayyukanmu a mu. in ba ka jin haka ma a rayuwarka to kana rayuwa ne a wani addinin amma ba musulunci ba amma in dai kai musulmi ne ka yarda to Allah ne mai ta cewa a rayuwarka kuma kana neman yarda Allah a komai kuma duk wani dagewa da ƙoƙarin yadda za a ne dawo da shari'ar Allah a tsakanin mai ita za ka yi. Arrabi'u, ɗagutu na hudu, allazi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah, duk wanda ya da'awar ya san gaibi, kuma bayan Allah. Shi ma ɗagutu ne, duk wanda ya ce maka zai faɗa ma abin da za a yi gobe, ko an jima. To wannan ɗaguci ne izla ya alamul illallah, domin ba wanda ya san gaibi a wajen sai Allah wa dalilu qawluhu ta'ala fa asa madaukakin sarki alimul ghaibi matanin gaibi fala yuzhiru ala a ahada bai bayyanar da gaibinsa kan kowa illa man saba, min rasulin sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada domin manzanni din nan Allah madaukakin sarki yana sanya a gaban su da bayan su yana sanya musu mai tsaro yana tsare su wa qawluhu ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa indahu mafatihul ghaibi kuma a wajensa makullan gaibi suke la ya'lamuha ha hu ba wanda ya san su sai shi makullan gaibin nan guda biyar a hannun Allah yake ilmu sa'a ba wanda ya san ilmu yaushe za a tashi alkiyama ba wanda ya san yaushe zai mutu ba wanda ya san me za a yi gobe duk ba wanda ya sani ba wanda ya san abin da yake mahaifa lokacin da aka ga maniyin ba wanda ya san me za a samu kuma ba wanda ya san inda zai mutu waɗannan su ne mabuɗan gaibu guda biyar ba wanda ya sani duk wanda ya ce ba ya san wannan to ɗabuci ne ƙarya yake waye shi gaibi kala biyu ce akwai gaibul mutlaq kafin Allah ya sanar da kowa wannan sakakkiyar gaibin da Allah shi ba wanda ya sani sai shi ba wanda zai da akwai gaibul muqayyad wanda Allah madaukakin sarki ya fitar da ita ya sanar da annabi ko manzo ko wani mursali wanda shi kuma wannan manzon kafin ya sanar da mu a wajen shi ba gaibu bane dan Allah ya sanar da shi amma lokacin da ya sanar da mu shikenan ya tashi daga gaibu a cewa shine masanin gaibu bai bayyanar da gaibinsa ga kowa wannan gaibi kafin yayi wa wani annabi wahayi ba wani mursali ko annabi da ya san wannan kafin ya mawa illa man ittaba min rasulin sai dai wanda ya zaba ya hayi to daga lokacin ya tashi daga gaibul mutlaq yanzu ya zama shi gaibin shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan mursalin annabi Musa ko Isa ko shugaban annabta a lokacin shi a wajen shi ba gaibu bane ya san abin da aka faɗa amma kuma wannan mafatihul ghaibi din shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da malaika jibril ya masa tambayoyi ai ya amsa ma huwa al-islam ma huwa al-iman ma huwa al-kaza bani amma da yace mata sa'a sai sai mal mas'ul anha ya alama min sa'id yaushe za a tashi al-qiyama yace wanda ya tambaya bai wanda ya tambaya sani ba wato da kai da ni duk ɗaya muke ba wanda ya sani don haka muna nan a matsayin cewa ba wani wanda yin gaibi wannan annabu ma ake magana Allah zai iya sanar da shi sai ya sanar da shi yake sanin gaibi to ina kuma wanda ba annabi ba wani boka ko ni menene zai faɗa ma gobe za me goban ka take bayan Allah ya ce wa ma tadri ma za ta gada ba wata rai da ta san me za ta aikata gobe wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wata rai da ta san a ina za ta mutu dukkan mu nan ba wanda ya san a ina zai mutu ina ne kasarka in Allah ya kasarka sai a London sai a ina ne sai ka tafi to alkhamis na biyar allazi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibada wanda ake bautata ma koma bayan Allah kuma ya yarda a bautata mishi din za a zo gaban sa ayi sujjada a fadi kuma ya yarda a roki arziki ya yarda amma ya rinka bada aljanna yana wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wani kaza wani kaza kuma ya yarda da haka wa dalilu qawlihi ta'ala wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wanda ya faɗa daga cikinsu cewa ni abun bauta ne koma bayan Allah kazalika najzihi jahannam da wannan zamu sakan ya mushi wutar jahannama kazalika nazru zalimin kama haka ne muke sakan yawa azzalimai waɗannan sune guda biyar malam ya ce alam anna insan ma siru, mu'minan billah illa bil kufur bin tawut ku sani mutum ba zai zamanto yi imani da Allah sai ya kafirce wa dawuti ya kafurcewa waɗannan abubuwan guda biyar da muka faɗa kira ku guda biyar da kuma waɗanda kake kunji kunji waɗanda suke ƙanana a tsakaninsu sai ka kafurcewa dukkan wani abun bauta koma bayan Allah sai ka yarda dokar Allah ta fi ta kowa sai ka yarda wannan constitution ɗin da muke bi a Najeriya da sauran kasashe da common law da ake aikin banza ne bai dace ba bai tantanta ba abin da ya fi cancanta shine shari'ar Allah to a nan ka kafirce ke kenan wa dalilu ƙaunuhu ta'ala dalilin faɗansa sa sarki na isra hafiddin. Allah maɗaukacin sarki ya ce babu tilas a addini ba a tilasta mutum dole sai ya shiga musulunci bayani ake mar a faɗa man la ilaha illa da mu'annace karɓa ba a zare wuka ko takobi a ce shiga musulunci ba in ya shiga dan tsoro a zuciyarsa ba imani bane babu amfani wannan musulunci nashi shine la ikraha fid din Allah ya ce kacce bayyana rushudu min al-ghayb haqiqa shari'a haqiqa shari'a ta bayyana min al-ghayb daga bata faman yakfur bi tsaguti duk wanda ya kafirce ma tsagutu wa yu'min billah ya yi imani da Allah faƙad istamsaka bil urwatil wusqa hakika wannan yayi riko da igiya wanda take mai ƙarfi lam tisama laha wanda ba za ta taba tsinkewa ba wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ar-rushd din nan dinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka ce kad tabayyana rushudu shari'a ta bayyana ar-rushd abinda ake nufi da shi addinin Allah addinin manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi yana nan gwari gwari gashi nan a cikin littafin Allah da sunnarsa wal ghayyu abinda ake nufi da bata din nan dinu abi jahal addinin abu jahal shine bautar wani koma bayan Allah wal urwatul wuthqa igiyar da ake riko da ita ita ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa hiya mutadamminatun lin-nafi wal-isbat ita ta kunshi kore dukkan wani abun bauta da tabbatarwa Allah bauta shi dai tanfi jami'a anwa'il ibada an ghairillah tana kore dukkan wani nau'i na ibada kuma bayan Allah wa tasbutu jami'a anwa'il ibada anwa'il ibadati kullaha lillah wahdahu la sharika kala. tana tabbatar da dukkan wani nau'i na ibada ga baki ɗansa ga Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya. Wa ya ƙulul Hafiz ibn Kathir, ta'ala, fi tafsiri al al'aya, Hafiz ibn Kathir ya ke faɗa a cikin tafsirinsa na tafsir ibn Kathir a juzu'i na farko cikin suratul Baqara. Yake cewa fa man yakfuru bi tsaguti wa yu'min billah. Ya ƙul yace ai man khalaqa al-andad wal awsan duk wanda ya cire ya bar dukkan wasu kishiyoyi da gumaka wa ma da'u ilahi shaytan da abinda shaytan yake kira min ibadatu kulli man ma yu'badu min dunillah na bautata duk abinda ake bautata koma bayan Allah wahada Allah ya kadaita Allah fa abadahu wahda ya bautata ma Allah shi kadai wa shahida Allah ilaha illallah ya da babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah faqad istamsaka bil urwati al hakika wannan yayi riko da igiya ne karfi ai faqad sabata fi amrihi ai ya tabbata a cikin al'amarinsa wastaqama ala tariqati al-musla kuma ya tsaya akan hanya madaidaiciya wasiratul mustaqim da kuma hanya mai kakkiya idan dan haka fa kalimatu tauhid kalmar tauhid la ilaha illallah ya aida nafiyun li kulli tawaghi shine kore dukkan wayansu dagutai wa kufurun bi jami'i tawaghi da ke dukkan wasu dagutai bi jami'i ashkaliha wa suwariha duk yanda shakalin su yake da surorin su yake gabaki ɗaya kowane nau'i na ko bautan wani Allah su ka kore shi wal bara'atu min kulli zalika kuma ka barranta da dukkan wani abu koma bayan Allah wa anna kullama man abada shay'an duna Allah duk wanda ya bautata wani wani ko menene abin koma bayan Allah fa inna ma abada tagut to ya bautata ma tagutu fa in kana al ma'budu salihan ko da shi abun bautan mutumin kirki ne kanat ibadatul abid lahu to bautar wanda ya bautata mishi din ta kasance waqi'atun ala shaytanin ladhi amarahu bi ibadatihi wa zayyana halahu to bautar ta zamanto yana bautar shaytanin da ya kawata mishi ya umarce shi ya bautata ma wannan abin shaytan zai iya zuwa ya ce ai wani mutumin kirki ne salihin bawa ne ya bautata ma Allah mutumin kirki ne to ka bautata mishi to ba wannan mutumin kirki din tunda shi bai kira a bautata mushi ba to shaidan kake bautata ba wannan mutumin ba domin shaidan din da ya kawata ma ya nuna ma bautar wani Allah ita ce daidai kake bautar to shine kenan shaidan kake bautatawa qala ta'ala kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a kuma katina ya rasulullah ranar da zamu hada su mu tattara su gabaki ɗayan su mutane da aljannu kowa da kowa ya haɗu a ranar tashin alkiyama ya yaqulu lil mala'ika sannan ya ce wa mala'iku a haƙula iyakun kanu ya abudun shin wa'yannan su suka kasance suna bautatawa tunda akwai wanda a duniya mala'iku suka ce suna bautatawa to sai Allah ya tara su ga mutanen farko da na ƙarshe sai kirawo mala'ikun ya ce wai waɗannan da gaske ku suke bautata ma ƙalu subhanak ya ƙarfi ya tabbata a gare ka ya Allah an waliyuna min dunihim kai ne majibancin al'amarinmu ba su ba balkanu ya abudunar jinnu a aljannu suke bautatawa domin aljannu ne suka zo suka ce musu ku bautata mala'iku kuma suka je suka laɗe suke ci gajiyar bautar amma mu ba su gan mu ba ba mu kira su ba su bauta ba wata alaka tsakaninmu da su don haka aljannu kawai suke bautatawa aksaruhum bihim mu'minun da yawansu sun yi imani da aljannu ne haka nan mala'iku wayanda suke bautata mala'iku za ta bayyana ashe ba mala'iku suke bautatawa ba domin mala'ikun ba su kira su ba ba ma su ga mala'ikan ba kawai shaidanu ne suka zo suka zayyana musu da bautata ma shedan Waƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yau mana nahshuruhum jami'a kuma ka tuna ranar da zamu tara su gabaki ɗaya mu tattara su thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce ga waɗanda suka yi shirka ranar tashin alkiyama fa za mu haɗa su mu tattara mutanen farko da na ƙarshe sai mu tattara mushrikai ga baki ɗaya mu ce makanakum antum wa shuraka'ukum ku tsaya a wajen tsayuwarku ku da wanda kuka yi shirka da su a bambance masu imani da mushirkai duk waɗanda ake bautata ma ku yi ware gefe ku wanda kuka yi bautar da waɗanda kuke bauta ku tsaya a nan ku kuma sauran muminai masu bautata Allah ku tsaya a gefe ɗaya wa qala fa zayyalna bainakum Allah madaukakin sarki zai raba a tsakaninsu wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun sai waɗanda suke bautata su ce ba mu ba kuka sanin ce kuna bautatawa fa kafa billahi shahidan baini wa bainakum in kunna an ibadatukum fasilin lalle Allah ya ishe mu shaida tsakanin mu da ku idan har mun kasance gane da bautar ku mun fala. kaga wannan zai zamanto ya za a yi mutum ya kubuta su dai mala'iku ga abin da suka ce ba su suke bautatawa ba saboda ba su gan su ba to su kuma waɗannan mushirikan da suka yadda a bautata musu mushirikan da suka yadda duk wani nau'i na ibada a basu to kuma za su zo su su ce ba mu suke bautatawa ba su kuma su ce ku muke bautatawa to kaga anan abin da Allah zai tabbatar in duk wani wanda ya kira a bautata mushi to kaga da wanda suke bautar za su gauta ko wannan kuma bauta fa wannan da muke ta cewa bauta ba wai sai ana nufin ba na zo na ma sallah ko na ma azumi a'a dukkan wani nau'i na bauta ina nemi gudunmuwarka taimakonka na roƙe ka akan abin da ba wanda zai yi sai Allah na roƙe ka zan zo in roƙe ka in ce ba ni da Allah taimaka min da dubu biyar wannan ba irin wannan ake ake wa amma in tsaya ni ɗaya in roƙi mamaci ko mai ran da baya kusa da ni in ce ba ni ƴaƴa ko in yadda wani zai iya kare ni ko mota ta taho tana gudu za ta faɗa rami in rinka kiran wani wanda ya riga ya rasu ba Allah ba wannan ina bautata mishi kenan ko na ce ba bautar shi nake ba ina bautata mishi wato duk wani haƙƙi na bauta ana baiwa Allah shi kaɗai don haka sai zamanto cewa shi yasa kamar yadda muka karanta a yin baya sai tsinuwa ma za a yi su wa'anda bayan an gama wannan sun yi jayayya Allah ya tabbatar da cewa tabbaci ne da su ku abinda kuka yi din kun yi bautar ko kuma kun ce a bautata muku to kuma yanzu za a haɗa kuma koman su tafi wuta to kuma sai tsinuwa sai zagi sai la'antar juna kowa sai ta rinka tsinewa ɗan uwansa ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم la'anan kabira ya الله ka linka musu azaba wa'annan da suka yi ai mu sun kawo mana duk sun yaudare mu muna bautata musu kuma ka tsine musu tsinewa wadda take mai girma wani waje Allah ya ce li kullum da'ifun dukkan ku za a lullunka musu tunda ba wanda zai fita amma wanda shi bai kira ba bai ce a bautata mushi ba bai ce a kira sunansa ba bai harada abubuwa ba a waje ɗaya gwamutsa abubuwa wasu tatsuniyoyin ai wasu duk yi musu ake da muka ba shewa abdulkadir ai akwai tatsuniyoyin da ake ji ai kaga ba za in ka karanta littafinsa ai ba ka jinjina da shi cewa wani muridinsa ya zo ya mutu yana kabari an ce man ka ya ce shehu abdulkadir man ka ya ce abdulkadir man qiblatika ya ce abdul qadir a bai ci sun daga ya ce sai ga abdul qadir ya dira kabari ya ce kul ku kyale shi ya ce to a ta yaya za mu kyale shi bayan mun ce man rabbuka ya ce abdul qadir ya ce ya san ni kuma ai na san Allah man nabiyuka ya ce abdul qadir ya ce ya san ni kuma na san Allah ya ce to kuma ya ce in kuka take kuka da ke shi zan yi fushi yadda an saka mutum cikin aljanna ma ba zai ji daɗin ta ba in Allah ya saka mutum cikin wuta ba zai sha wahalar ta ba ba zai ci azabar ta ba suka je suka faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala ga wani mutum ya ce kai ku kyale shi wannan kai lalata mana lamarin ku kyale wannan abun da to kaga ai wannan tatsuniya ce aka shirya in ka karanta littafin Abdul Qadir za kai ka yarda da wannan Abdul Qadir ya faɗa a nan bayan malamai ana musu sharri kala kala akwai wanda kuma suka rubuta a littafin su wannan daban kai ka rubuta akwai wanda aka dingina mushi to shi sa so da yawa dole mu rinka bambance abu biyu maganganun da aka rubuta mutum da shi ya rubuta raddin da makiya suka wa mutum da raddin da masoya suka yi wato in ina so in gane gaskiya al'amari to sai dai in kalli rubutun da mutum shi ya rubuta ko raddi kafin ka karanta raddin da wani malami yawa raddi to ka je asali ka ga mai malamin ya faɗa sai kuma ka zo ka karanta raddi dan zai iya quotation in yanke gaba in yanke baya kamar yanzu yadda ake a kasai ni kaina ina jin maganganu na in na gani sai na yi ta tunani ya aka aka haɗa su saboda za a yanko gaba a yanko baya a juna su ba za ka yi taɓa ganewa ba wani kilif ina da na gani na minti biyu na daɗe ina tunani ya magana ta zama haka amma da na yi nazari sai na gane na gaban aka ɗauko aka sa na bayan aka sa shi a gaba aka zuna ya tashi guda ɗaya kuma wanda zai ji ba zai taɓa ma adalci ba saboda bai san me ya aka yi ba yasa lokacin da ka ji wani majalis na minti uku ko na minti ɗaya ko na minti biyu in za ka yi adalci to ka yi hukunci a kansa ka ce a kawo ma karatun sai ka ji gabaki ɗaya bayanin tun daga a hazard to in ka ji wannan to a nan za ka iya ruwa mutum hukunci amma don ka ji kilif minti biyu minti uku wannan bai wadatar ba don yanzu komai ana iya haɗawa wa in kanar ma'abdudu mimman da'u ila ibadati nafsihi idan kuma shi wanda ake bauta yana cikin waɗanda suke kira a bautata musu tsawagi kamar tsagutai au kana shajaran ko bishiya ne au hajaran ko kuma dutse au kabaran ko kabari kallata wal uzza wal manata kamar lata da uzza da manata kaga wannan duk ai hajar ne aka kirkira amma da sunan wasu waliyai wa ghairi zalika mimma kana yattakhidhu al mushrikuna lahum asnama da wani ta haka wanda mushrikai suke riƙar su abun bauta ala suwaris salihina wal mala'ika ayi surorin mala'iku da salihan bari bayi aw gairi zalika fa hiya min at alladhi amara Allahu ibadahu an yakfuru bi ibadatihi ibadatihi wa yatabarra'u minhu to yana cikin ɗagucin da Allah yana ku yake umarta bayansa su kafirce mishi kuma su barranta daga shi duk wanda ya ɗauki wani ya tsawara ko ya zamanto gunki ne ko a wani mutum ne ya rika wani waliyi ne wani shehi ne wani annabi ne wani mala'ika ne wani mursali ne a'a bishiya ce a'a saniya ce a'a rana ne a'a wata ne a'a wasu kabarurruka ne duk wanda ya je ne da wannan wannan abun bauta to yana cikin ɗagutun da aka ce mu barrance musu domin duk wanda ya je wajen kabari ai bayan da za a yi karo i kabari wani abin da na duniya da za ka samu na alkhairi sai kariya a zuciyarka cewa yana da wani abu wata sifa shi ma irin ta Allah wanda ya je gaban kabari yana neman shanu yana neman haihuwa yana neman ƴaƴa yana neman arziki yana neman kaza dole sai an karantar da al'umma in ka je ƙauyuka a sudan kowane ƙauye za ka ga ko gida hudu ne ba ƙauyen inda suna makabarai sun samu wani kakansu an yi gini an yi ƙubba an yi menene nan ake kai ziyara banda manyan garuruka don ko ƙauye ɗan kaɗan sai an yi duk muka je ƙauyen nan sai mun je in ka je ka ga yadda mata ranar juma'a suke tururuwa da maza ana zuwa kuma wannan ana ganin cewa wani abu ne akwai wani ƙauye wajen fadli halwa ce nan muke zuwa in aka yi hutu mu je mu yi kamar sati uku kawai don mu raji alƙur'ani nan muke tafiya daga khartoum kafin ka je madani yake kamar kilomita 150 daga khartoum sai ka je ka sauka sai ka hau mota ka tafi ƙauyen ƙauye ƙauye ne halwa ce ta ƙur'ani suna abinci suna da ɗalibai sun fi dubu biyar masu karatun alƙur'ani amma mu akwai wajenmu na 'yan hutu 'yan jami'a wanda suke zuwa duk jami'oyin sudan in aka yi hutu ɗalibai suna zuwa amfanin ƙauyen shine in ka je ka ga yadda ake a makaranta ana ana musu abinci sau uku ɗalibai amma mu ɗalibai idan muka zo duk 'yan garin wanda garin ƙauye ne irin ba zai fi gida hamsin ko ɗari ba haka amma kowane gida a garin da safe da rana da daddare zai daho abinci ya kawo wannan abincin ana yi a gidan shehin shi halwa ɗin ake ajiyewa ɗalibai 'yan makaranta mu muke zuwa mu ci wannan abincin mu tafi da safe mu ci da rana mu ci da daddare su kuma ɗalibai wa'yancan wanda aka kawo su kuma ga abincinsu can ana yi su ma za su ci to amma muka ci abinci muna dawa mu haɗu da su a yi ta karatu wani wannan ƙauren wanda ya faɗi ne lokacin da shi ɗan babban ɗan daman shehin garin to akwai babban ɗansa shi kuma babban ɗansa ya zama ɗan ansaru sunna amma lokacin baban bai bayyana ba zai zo kuma hafizi ne ya yi karatu ya yi komai ya yi karatu aka zo aka zo aka ba shugabanci to su kuma wannan aka ta shekhul illa ɗin shugaban kai ne shugaban garin shine kuma shugaban halwa shine mai zartar da komai to yazo wannan abubuwan wannan kaburburan na kakanninsu sun kai goma kowanne da abin nan kawai lokaci ɗaya ce zai rushe kun san da ya ce zai rushe gabaki ɗayan garin fita suka yi so da suna ganin wani bala'i zai sauka da masifa da ya zo ya rushe su aka baje su aka maida su kaburbura yanda suke normal aka yi komai aka yi komai shikenan sada aka fara sati ɗaya sati biyu mutane suna ɗan lekowa ai ba abin da ya faru sannan su dawo wannan su leko ba abin sannan duk aka dawo aka zama normal shi da kansa yake ba mu labari ya kai mu wajen nan kaza ne yanda kuka gani a gari kaza yanda kuka gani a gari kaza yanda kuka gani a gari kaza haka yake kaga sun ɗauki wannan shi yai wannan jara'ar yai wannan abin nan kuma ya zamanto cewa ga baki ɗaya ɗaliban wannan na ƙur'ani da safen aka tashi aka gama sallah asuba sai an karantar da su tauhidi in za a kwanta sai an karanta sannan a karatun alƙur'ani haka ma ga baki ɗaya garin ya zamanto lokacin da muka je babu wannan sun zama masu mu'amala mai kyau masu menene an sauran garurukan har suke mamaki to kaga duk wannan ai sun zata cewa waɗannan masu kaburburan za su iya cutarwa za su iya amfanarwa saboda sun tashi daga garin gani suke kamar konewa garin zai gaba ki ɗaya to wannan kariya wannan to kaga wannan ai ɗaguti ne ba mai yawan wannan sai Allah ba wanda yake halakarwa sai Allah ba wanda yake azartawa sai Allah duk abinda wai idza anta fasta'in billah wai idza sa'alta fas'alillah to malam yake cewa wannan sai ka barranta da wannan wa min ibadatu kulli ma'budin su wallahi? kuma sai ka barranta da bautar dukkan wani abun bauta koma bayan Allah ka'inan man kana kowane ne shi Allah kaɗai ake bautatawa tauhidi dan haka tauhid huwa al-kufru bi kulli ma ubida min dunillah shine kafirta duk wani abun bauta koma bayan Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah yace wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi kuma Katina yayin da annabi ibrahima ya cewa mahaifinsa da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na barranta na kubutar da kaina da abin da kuke bautatawa illa faɓara ne sai wanda ya ƙirƙire ni shine Allah falan yastasna min kulli ma'budin nabi ibrahim bai istisna bai so gaciya ba da duk wani abun bauta illa allazi fatarahu subhanahu wa ta'ala sai wanda ya halicce shi ubangiji maɗaukacin sarki malam ce wa haza ma'ana la ilaha illallah wannan shine ma'anar la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi ne ma'anarta shi sa sau da yawa muna magana sai ka ji mu la'ilaha illallah da muke faɗa sai ka ji cewa kamar larabcin ne ba mu sani ba shi yasa muke wannan saboda ai hatta su Abu Jahal da su Utuba da duk arnan da aka aiko manzo sallahu alaihi wasallam da yake su larabawa ne suka kasa faɗan la'ilaha illallah sai suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida to da sun fahimta kuma su fa sun yadda Allah ne ke azurtawa sun yadda Allah ne ke rayawa sun yadda Allah ne ya halitta sammai da ƙasai wai za su man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah in suka shiga cikin masifa wai zaraki bufil fulki duk inda suka shiga aka yi tagajar daga da'awullaha mukhlisina lahu din sun yarda duk da wannan amma abinda ba su yarda da shi ba a ce yanzu neman taimako kowane iri ne sai ka je wajen Allah shi kaɗai ai akwai wasu alloli ƙanana wanda za su kai ka to shi suka yi kamar yanzu ne mutum da zai buge irgi ya cewa ai ba a zuwa wajen Allah direct ya za ka kira Allah direct sai dai ka kira ni ni in kira Allah to ai kuma da yawa daga cikin waɗanda suka yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam har suka suka ce ai ba a zuwa wajen Allah direct sai dai a je lati da uzza wa manat wa zalisatul ukhra sai a fake su kuma wannan tunda suna da waje a wajen Allah ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka suka ce ba ma bautata mai su sai dai su kusantar da mu ga Allah to shi kuma addinin da la ilaha illallah da kace abin da yake nunawa zaka tafi direct in dai harka duk abin da ya shafi bauta babu wani domin Allah ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in bayin ka saka tambaye ni dangane da ni fa inni dandanan ce musu ina kusa da su ujibu da'awata da'i iza da'a wato Allah a bauta a kira a neman agajinsa bai ajiye wani a tsakiya ba da zai zama hamzatul wasali da zai wasalar da kai zai kusantar da kai ga Allah wannan shi ne imani ne kuma abinda hatta kafiran maka suka fahimta suka ƙi kalma la ilaha illallah kuma suka fahimci faɗan la ilaha illallah kamar revolution ne na rayuwa ga baki ɗaya Ke sa kaga da suka zo dialogue da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tattauna da shi ya bar la ilaha illallah sai suka ce mulki kake so in mulki kake so yanzu zamu tari laraba mu nada ka kai ne shugaban mu gabaki ɗaya. amma ka bar wannan kalmar kaga sun gane ashe mulki gabaki ɗayansa yana hannun Allah in ka ce la ilaha illallah ba za ka ce la ilaha illallah ba kuma ka zata mulkin ka daban Allah daban a'a yanzu ka yarda a mai mulkin ka a siyasar ka a gwamnatin ka Allah ne zai ba da umarni kabi sai zai hana bi kana yi ne domin yarda Allah to wannan fa sun suka fahimci haka sai suka zo suka ce in kuɗi kake so za mu tattara ma duk kuɗin duniya ka fi kowa kuɗi kawai sai bai ce musu su yi zakka ba bai ce kawai la a makka bai ce ayi sallah ba bai ce ayi azumi ba bai ce ayi haji ba bai ce ayi zakka ba abinda kawai yake ce muku ya ƙauni. Kulu la ilaha illallahu tuflihun ya ku mutane na ku ce babu abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah sai ku tsira amma suka gane mujarrab fa la ilaha illallah to wani resolution ne wato dukkan wani mulki da dukkan wani abu zai koma hannun Allah subhanahu wata'ala suka fahimci dukkan wata dukiya economic tattalin arziki zai koma mai Allah ya ce dukkan wata auratayya suka ce idan aure suke so kuma za mu haɗa ma dukkan wata mace ka zagaya duk yar da ka gani ta yi ma ka yadda za mu ba ka amma ka bar wannan zala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya ƙi yadda da wannan abubuwa suka je wajen Abu Talib ba so ɗaya ba so biyu ba suna cewa duk abin da ake so har ma daga ƙarshe suka zo suka ce kai a baki su za su baka mutum za mu ka saurayi mutum goma ko sama da haka na shawa. ka ba mu shi mu kashe shi ya daina wannan magana Abu Talib yace yanzu wannan akwai kuna da hankali kuwa in ba ku ɗana ku kashe ni ni kuma ku ba ni in ciyar da su to kaga menene ma'ana wannan zai nuna maka me ma'anar la ilaha illallah wallahi da yawa kullun ina faɗa su Abu Jahal su Utuba sun fi musulmi da yawa fahimtar me la ilaha illallah Idan su sun fahimci cewa faɗan la ilaha illallah wani resolution ne na gabaki ɗaya kulli shay'in lillah yasa ayat ta sauka qul na hayati wa mamati wa nusuki wa mamati wa nusuki lillahi falati alamin قل إن صلاتي wa mamati lillahi لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ana wani musulmi. kada inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati wannan ita ce rayuwar sallata sai aka ce wannan ta kunshi dukkan wani nau'i na ibada da ake yi da jiki wani nusuki yanka na ya kunshi duk wani nau'i na ibada da ake yi da kuɗi to dama nau'in ibada ya ne imma dai wanda zaka yi da jiki ko wanda zaka yi da kuɗi faɗar subhanallah walhamdulillah azumi menene aikin haji duk wannan kuɗi ne da ke domin ibada in ma ta zama tsantsar da jiki ake yi ko tsantsar da kuɗi ake yi ko ta haɗu da kuɗi da aljan da jiki ibada ba ta fice wannan Sosai aka ce wa mahayaya da rayuwata lillahi rabbil alamin wa mati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin la sharika lahu bana shirka da shi a rayuwar kasuwanci ka kana shirka kana bin dokokin wani ba na Allah ba a kasuwancinka a siyasarka kana shirka ka yarda demokaradiyya ɗari bisa ɗari ita ce tsarin da tafi kana ta faɗa wai demokaradiyya za a lalata demokaradiyya a lalata saman demokaradiyyar banza Ka ga musulmi wallahi ina jin jahilcin yan siyasar mu da yawa ka ga hayya a gidan rediyo za a lalata demokaradiyya to aka lalata shari'ar Allah ma bara da demokaradiyyar banza ta lalace yau me amfanin wata demokaradiyya amma yadda suke jin tsoron lalacewar demokaradiyya ba sa jin tsoron lalacewar shari'ar Allah kai shari'ar Allah an lalata ta ba a yi tun lokacin da shehu dan fodiyo yake tsabbakar da shari'ar Allah a ƙasa hausa turayen yamma suka zo suka yaƙe ta suka yaƙi addinin Allah suka zo suka yaƙi kakanninmu lokacin shehu dan fodiyo da bayan shehu dan fodiyo ana ɗabbaka shari'a da kotunan mu na shari'a komai na addini ana ɗabbaka shari'ar musulunci 100% daular da tun da aka rushe daular usmaniya a shekara ta 700 da wani abu ba a taɓa daular musulunci da ta kai daular usmaniya ba kuma ta fi ƙarfin Najeriya tana cikin Nijar tana cikin nan gun akwai wani ɓangare a Kamaru akwai wani ɓangare a Chad akwai nan ta tafi duk tana nan daula Usmaniya Turayen mu suka zo suka yi yaƙi suka karkashe waɗansu ma suka tafi a hanya har yanzu wata suna Sudan gudun ba za su yadda a kankare akwai yin kaje Sudan za ka je wani gari mai wurno kamar ɗayan sakwata ne in gidan sarkin kabilar sarkin musulmi ne na sakwato suka tashi nan in ka zo yan leman wannan daular cuti ce fulani ne na senegal suka gudu saboda zuwan tura kafin su suka zo suka yada zango a yan leman duk suke gudu cewa za a tashi an sai aka zo aka karya shari'ar da duk takardunmu da abubuwanmu duk da ajami da larabci nake bature bai same ba kamar yadda ya samu yan kudu ba tsirara ba su da addini akan dutse ko sutura ba su ganye suke lissafa ba su da abinci ba su da sutura ba su da addini jahilai masu bautan gumaka da tsafi haka ya same su yana zuwa arewa ya ga cewa da kotunanmu da iliminmu da suturanmu da kasuwancinmu da tsarin mulkinmu da komai da komai kuma aka kashe ɗimbin mutane akan sai an rusa shari'a aka rusa ta aka kawo wata demokaratiya wani yanzu mutum ya yi rinka cewa za a lalata demokaratiya dama ai lalatacciya ce tunda ba Allah ce ba ba Allah yi ta ba mu muna muna fa musharaka akan demokaratiya din da kaga muna shiga cikinta, ta mu magana a cikinta, muna yi ne saboda alal larurati so da ba abin da zamu sai ita ba za mu zauna ba yanzu mu ce ba za mu yi ba a kawo mana John gwamnan Kano tunda kun yi duka musulmi shi yasa muka fito muna yi amma har ga Allah dish baccin da na kwanta yana tsine mata albarka kuma da naji wani ya rushe ta in ce Allah ya sa ya karasa ta ba wani dagewa da zan yi za a rushe domin demokaradiyya to kenan muka yadda ba da addinin Allah mu mun yadda abinda muka yi imani da shi duk wani tsari da ba na Allah ba ƙarya ne tsarin Allah da shari'ar Allah ita kaɗai ce mafita a matsalolinmu kuma duk abin da za ka gan mu mun yi magana a dunkarana ko mun tsayar da ɗan takara ko mun kai mun kawo kawai mun rasa yadda za mu yi sai ta wannan hanyar kuma mun yi ne don ya tsayar mana da addinin Allah ko yaya yake in zai iya yin 20% ya zo ya yi 10% zai iya yi 30% zai iya yi ba mun ce ba a hanyar demokaradiyya sai ya yi 100% ba wanda zai iya wani kasashen duniya haka suke amma da muna da ƙarfi da imani ina na ɗaliban ai shi zani yanzu ɗaliban ba su suna shari'ar musulunci ba bankokinsu gabaki ɗaya ba a cin riba kuma tattalin arzikinsu yanzu motsi yake sosai kaje kaje yadda suka gina kabul ka je ka je kabul ministocin ka ga yadda suke jawo ayoyin da karatun alqur'ani minista na foreign affairs din su ka ganshi yake yana yawo shi ɗaya a kasuwa nan aka nuno kamarar jazira ta hasko shi yana ta yawo titina yana gaisa mutane haka kawai gashi na ana tsanan shine minister of foreign affairs baya jin wani abu ba wanda yake tsare shi ya zagaye shi kawai yana tafiyar normal yadda zan yadda kai zai normal za ka shiga kasuwa ka yawo ka saya ka fita haka soki suke shiga ka duba yan batun america baki ɗaya da ta tashi tafizul qur'an aka mai da wajen nan yara suke haddace alƙura'an yau ka duba turkiya demokaradiyyar suke yi amma ka duba ka ga yadda suka gyara ƙasar su na addini kowane lokaci din ranar da ta fito ta faɗi ƙoƙarin yadda za a tabbatar da mai addini ya ce ake yi waɗannan shi ne wanda suka yi imani ba wanda zai shiga mulki ya manta da Allahnsa ba wanda ya shiga domokaraɗiyya domin ya lankwasa ta ya gaya zai Allah ya zai ya taimaki addininsa ya zai hana giya ya zai hana karuwanci ya zai hana daba ya zai hana shaye-shaye ya zai yaƙi abubuwa alfasha ya zai kare kuɗin al'umma duk wannan shari'ar Allah ce ai ko ba sai na ce shari'ar Allah nake yi ba ko a demokaradiya ne na yi ibn al-qayyim yace duk inda kaga adalci kaga umarni da kyakkyawa kaga hani da mummuna yace fa samma Allah, nan shari'ar Allah take ko ne aka ambace ta duk inda kaga zalunci kaga ta alfarmar Allah to wannan ba shari'ar Allah bane ko an ce shari'ar Allah ake wa wato ba suna bane ba aiki ne shi yasa alal larurati ne muka shiga muke yi amma in yau za ta rushe a ce shari'ar musulunci za ne fa lillahi alhamdu shine ahammu shay shi yafi shi muka yi imani da shi muke da yaqini da shi in kuma ita ce ake yi to ita ma in mun je don mu hidimta addinin mu muke kawai wani jahili ya zo ya rinka sai ma ai siyasan nan ba ruwanku a ciki ku fita malamai su fita to mu fita mu je ina shi na ne yanzu gabaki ɗayan mu da ilimin mu da tarbiyyar mu da kuɗin mu da polisinmu da dokokinmu da tsaronmu da menene shi ke mu dankawa waye ko mu ce buba ba ruwanmu mu koma jefe mu zauna to su mana ne shi ne babban matsalar da mutanen kirki da suka koma gefe suka kasa yin wani abu kullum ina cewa ban san me za mu cewa Allah ba wallahi ba mu da wata hujja wajen Allah ba mu da wata hujja da za mu koma gefe mu bar mutanen da ba su san Allah ba ka ci gaba da shugabancinmu ba wata hujja da za mu cewa Allah mu danka tarbiyyarmu mu danka addininmu mu danka komin namu da hannun waɗanda muka san ba amintattu ba ne ba mu ma muna da shakka a kansu bayan na Usman ya ce mana inna Allah la yad'u sultan ma la yad'u bil Qur'an Allah yana canza abu da mulki wanda bai canza shi da alkur'ani wanda bai canza shi da wa'azi amma da mulki sai canza amma mun zauna mun tsale kowane sakare ya zo yi abin da ya ga dama shi kenan ba wani aulawiyat ba wani fiqhu daruriyat da hajiyat da tahsiniyat ba wani masu hankali da za su rinka duba dokokin da za su yi su ce malamai ku je ku duba mana qur'ani da hadisi da menene wannan ya dace wannan bai dace ba ba wani wanda zai duba a musulunci kaza ake yaƙa kafin kaza wannan duk ba wanda zai yake kawo ma wannan sai shari'ar musulunci sai masu addini wajibi ne duk wanda zai ba da gudunmuwa ya shiga ya ba da gudunmuwa duk wanda ku ya zauna a gefe ya ce ba zai shiga ba to duk abin da aka yi da shi a wajen Allah saboda bai yi wani kokarin da zai a gane ba kai baka yi wani kokari ba na ya zaka canza kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane sai sun canza da kansu Allah da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tashi yayi da sahabbai suka canza abin da suka samu ana yi na mulki na kuɗi na tafiyar da abubuwa canza suka yi suka yi revolution Allah ya iya mana Allah ka kawo mana canji mafi alkhairi ga dukkan alamu sati ne zuwa za mu gama wannan littafi domin saura babu ɗaya shi ma babin duka bai fi abin nan don haka sati ne zuwa za mu yi khatama kuma za mu sa littafin nan na makarimul akhlaq sha Allahu za mu zo da shi da izinin Allah duk da yake kwafi ba zai ishe mu gabaki ɗaya ba amma za mu zo da shi tunda ba sayarwa ake ba mu mun faɗa har yanzu wanda marigayi malam Alhaji Amin ɗanta ta ya buga ne. kuma kwanan nan satin ma da wuce mun yi semina da shi wanda mun bayar da kusan ɗari biyu da saba'in a malamai da aka tara yanzu za mu zo mu samu kwafi dai koya yake in muka samu insha Allah sai mu zo mu ba 'yan uwa wanda ba su samu ba kuma za su iya kwafi ɗinsa. insha Allah sati ne zuwa zamu zo mu rufe karatun littafin nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sannan baba Alhaji Jamilu amaryawa mai masallacin Ikara babar ta yau ta rasu yau muka yi jana'izar ta karfe hudun nan muna fata Allah ya rahamshe ta Allah ya haskaka kabarinta Allah ya ji kanta ya albarkaci zuriyarta Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu Allah in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ya gafarta mata ya zikanta ya gafarta dukkan musulman uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh